Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni murtala faruk sanyin na rasha ta faɗa a jiya asabar cewa ta kwashe dubban mutane daga yankin kan iyakarta tare da kaddamar da farmakin yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da take ƙoƙarin shawo kan wani babban kutse na ukraine a lokaci ɗaya kuma moscow ta yi gargaɗin cewa faɗan da ake gwabzawa a yankin kursk da ke yammacin kasar ta rasha na yin barazana ga wata tashar makamashin nukiliya dakarun ukraine sun kai farmaki a yankunan kan iyakar da safiyar talata a wani hari da ya kasance mafi girma da samun nasara da ke ta kai a cikin shekaru biyu da rabi na yakin dakarunta sun daɗa matsawa gaba da tazarar kilomita da dama lamarin da ya tilasta wa sojojin rasha yin gaggawar waiwayar wurin ajiyar makamai da ƙarin kayayyaki ko da yake babu wani bangare da ya bada cikakken bayani kan adadin sojojin da aka sanya sama da mutane dubu saba'in da shida ne aka kwashe su na wucin gadi zuwa wasu wuraren tudun mun tsira kamar yadda kamfanin dillancin labarai na gwamnati tas ya ruwaito wani jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na yankin yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya asabar. a jiya asabar shugaban rikon kwarya na bangladesh muhammad yunus ya kira ga samun haɗin kan addinai bayan ganawa da mahaifiyar ɗaliban da 'yan sanda suka harbi har lahira lamarin da ya janyo zanga-zangar da ta kawo ƙarshen mulkin sheikh kasina na tsawon shekaru goma sha biyar yunus mai shekaru tamanin da hudu da ya taɓa lashe lambar yabo ta nobel ya dawo daga turai a wannan makon don jagorantar gwamnatin wucin gadi da ke fuskantar babban kalubale na kawo ƙarshen rikice-rikice da aiwatar da sauye-sauyen dimokuraɗiyya hare-haren ramuwar gayya da aka kai kan mabiya addinin hindu tsirarru a kasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin hasina ya haifar da fargaba a makwabciyar kasar india da kuma fargaba a cikin gida yayin wata ziyara da ya kai birnin rangpur da ke arewacin kasar yunus ya yi kira da a kwantar da hankali ta hanyar tunawa da kuma karrama abu said dalibi na farko da aka kashe a rikicin na watan jiya a ranar 16 ga watan yuli ne 'yan sanda suka harbe said mai shekaru 25 sadda 'yan sandan suka fara kai farmaki kan masu zanga-zangar da ɗalibai ke jagoranta ta ƙinjinin gwamnatin hasina. hukumomin kasar girka sun ce jami'an hukumar kwastan sun kama kusan kilogram 93 na hodar iblis a tashar jiragen ruwa da ke birnin thessaloniki a arewacin kasar an gano hodar iblis din ne a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga ecuador zuwa thessaloniki dauke da kayan ayaba hukumar kula da haraji ta gwamnatin girka mai zaman kanta ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kama kayan ne a yayin da wani kamfani na faransa ke kokarin jigilarsu ta ƙasa zuwa romania jami'an kwastam sun yi amfani da na'urar binciken kwakwaf a wata kwantena kuma suka gano buhuwa tamanin da aka ɓoye su a cikin na'urar sanyaya kwantenar darajar hodar iblis din da aka kama dai ta kai sama da euro miliyan biyu da dubu ɗari tara daidai da dala miliyan uku da dubu ɗari da sittin labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumomin lafiya na palestina sun ce wani harin da isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane akalla tamanin a wata makaranta da ke tsakiyar birnin gaza kusan wasu hamsin kuma sun jikkata wani shaidun gani da ido ya ce lamarin ya afku ne da sanyin safiyar jiya asabar a lokacin da ake sallah a wani masallaci da ke cikin ginin sojojin isra'ila sun ce sun kai hari kan wata cibiyar mayakan hamas a cikin masallacin da ke harabar makarantar hamas ta musanta amfani da makarantar a matsayin cibiyar ayyukan mayakanta wannan shine na baya-bayan nan a cikin abin da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a matsayin hare-haren da isra'ila ke kaiwa a wayance kan makarantu an sami ire-iren waɗannan hare-haren akalla 21 tun daga ranar 4 ga watan yuli waɗanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane ciki har da mata da ƙananan yara amurka ta lashe lambobin zinari a wasan ƙwallon kwando na maza da na ƙwallon kafar mata da kuma wasu ƙarin lambobin zinari uku na tseren gudun fanfalaki a gasar wasannin olympics ta paris stephen curry ya sami nasarar maki 24 da suka taimaka wajen baiwa tawagar amurka nasara a kan faransa da maki 98 da 87 inda ta lashe lambar zinari ta biyar a jere wato lambobi 17 kenan baki daya tawagar kwallon kafar mata ta amurka ta doke brazil da ci ɗaya da nema ta hanyar kwallon da mallory swanson ta zura a ragar brazil a cikin rabin lokaci na biyu wanda ya baiwa amurka damar lashe lambar zinari ta biyar a gasar ta olympics bangaren kwallon kafa kuma ta farko tun bayan ta shekara ta da sha biyu a birnin london amurka ta yi nasara a tseren gudun ya da kanin wani yayin da kuma masai russell ya lashe lambar zinari a ƙarshen tseren mita 100

Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. Abdullah a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin sadarwa ga matasa da suka shirya zanga-zanga neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya kafin ranar zanga-zangar wanda suka sanar sama da wata ɗaya kafin fara ta a lokacin zanga-zangar da ma bayan zanga-zangar a yanzu dai ana ta yada jita-jitar cewa gwamnatin Najeriya na shirin tara wasu matasa a shirya wata zanga-zangar nuna goyon baya ga gwamnatin da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta da fa'idar manufofin da gwamnatin ta sanya a gaba sai dai shugaban jam'iyyar sdp a matakin kasa ya ce wannan gwamnati ne ya rage rata in tana ga za ta tara al'umma ai sun yi a yanzu abuja akwai counter protest akwai pro government protest da aka yi amma kuma wanda aka kawo su su yi goyi bayan gwamnati in ka dubi bidiyo da social media ba a ba su abin da ya dace ba suka fito suna ihu cewa an zo an yadda su an kawo su su yi zanga-zanga goyon bayan gwamnati amma ba a biya su hakkin su ba suka yi ta zagin gwamnati so ina ba gwamnati shawara ba haka mulki yake ba kujeran nan da nake zaune a kanta dole sai an zage ni hakki na me na saurari zagin da ake in gaskiya ne na gyara in ƙarya ne ci gaba da abin da nake amma mutukar wani ya zage ni nace zan maida masa da zagi ba zaman lafiya nake nema ba kuma in ba zage shugaba ba za a zaga in baka isa ba wa zai zage ka ai sai ka isa a zage ka kuma sai kana kujeran da za a zage ka za a zage ka sai kana kujeran da za a baka shawara a baka shawara so in gwamnati tana ga kaskanci ne an yi wannan protest it means ba su da masu lissafin siyasa ba su da masu hangen nesa domin abin da ya kamata wannan zanga-zangan ta musu ta sa su yi gyara president ya tabbatar da cewa yana da ma'aikata a yau ya nuna bayi da ma'aikata a jikin saboda kafin wannan protest din gwamnati federal government da ministers da governors da elected members na senate na house of reps da dukka traditional rulers ba wanda ba a kira a mishi magana ya yi roko kar a yi zanga-zanga ya hana zanga-zanga wannan ya nuna duk mutanen da suka nema ba sa tare da al'umma to me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi a irin wannan yanayi. To me gwamnati ya kamata sai ta nemi mutanen da suke tare da al'umma in na kawo ka kai aiki da ni in baka da karin da zaka mu na tabbatar da cewa na samu karbuwa ko ci gaba mai amfanin kawo ka ciki Ai duk gwamnati tana kawo mutumin da zai kawo mata ci gaba ne yawanci wanda suke gwamnatin nan ce ba suka kawo gwamnati don ba su san mulki ba ba sa zuwa wajen al'umma ba sa zuwa su ga mutane halin da suke ciki to ta yaya za su taimaki president Bola Ahmed Tinubu duk wanda zaka ɗebo ka ce ya zo ya yi zanga-zanga supporting gwamnati ba za ka ɗebo shi daga gidansa ka ce baka bashi wani abin kashe ba wannan protest din social media ta organizing domin ni ba wani protester wanda ya organizing protest ya mun magana ya nemi goyon baya na cewa mu zo mu haɗa kai mu protest billahi walazim babu mutum ɗaya da ya kira ni a waya ya ce mun muna so ai protest social media organization suka zo suka haɗa kai madalla me zaka ce akan batun tasirin kafofin sada zumuntan ai the most dangerous weapon yanzu a duniya telefon kuma ta hada duk duniya wannan wayan ta fi kowane irin bindiga wannan ta fi barna cikin sakon guda sai ta rikita al'umma al'umma. Ko menene ra'ayin jagororin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar a kan matakan da gwamnati ta ɗauka? Kwamarar Daji Adeyanju wanda ɗaya ne daga cikin jagororin tafiyar ɗan gwagwarmaya kuma lauya ya ce. Gwamnati ta nuna kwayar da gaskiya cewa tilla suna fama da rashin aikin yi ba wai suna fama da rashin aikin yi me yasa za a zo a dinga kama wanda suke zanga-zanga don kasa ta jaru ko kuma shin gwamnati ba ta so kasa ta jaru ne mu a tunanin mu kenan saboda da ce gwamnati tana so kasa ta jaru ai gwamnati ba ta dinga irin wannan shirmin ba yanzu duk mutanen da suke shugabannin wannan zanga-zangan ai duk kasa ta san cewa muloyoyin su ne muna shawara daban-daban da su don muna so mu sanar da al'umma mu san cewa duk wannan abubuwan da aka yi an yi ne don saboda ci gaban kasa kuma an yi ne don gwamnati ta gyara tafiyanta an yi ne don gwamnati ta gane cewa duk abubuwan da suke yi ba daidai ba ne kuma ana so gwamnati ta gane cewa in ba yi duk gyaran da ya kamata ba kasa za ta lalace gaba daya kuma abin da ya sa kira 'yan kasa su suke irin wannan gwagwarmaya dalilin da ya sa 'yan zanga-zanga suna so kasa da gwamnati ta san cewa duk wanda aka kashe a wannan lokacin duk al'umma Najeriya tana bukatar cewa gwamnati ta bincike duk wanda suka aikata laifin kuma gwamnati ta tabbatar cewa duk laifukan da aka yi a gaba da wanda suka yi a gaban kotu. da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara yi wa gwamnati gargaɗi akan yiwuwar matasan su gudanar da wata zanga-zanga ba tare da yin sanarwa ba idan ba ta ɗauki matakan da suka dace akan lokaci ba inda kwamar Umar Daji Adeyanju ya ce. A ita zanga-zanga na musamman da zai zo ai ba wanda zai sa rana in dai gwamnati ta ci gaba da irin wannan takasansan da duk abubuwan nan da take yi kuma gwamnati bata kula da tabbatar cewa duk bukatun al'umma tana dauko mataki don tabbatar cewa an samu gyara ba to zanga-zanga na karshe tana zuwa kuma wannan zanga-zanga ta karshen ita ce zai kawo duk gyaran da al'umma take bukata ita ce zai dawo da talafi mai ita ce zai gyara karfin naira ita ce zai gyara economy din mu da duk sauran gyaran da ake bukata a kasan to masu sauraro sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin kwamarar da ji akan ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu a zanga-zangar da suka shirya. Jawo hankalin gwamnatin shi wannan tasiri ne. Kuma duk wanda ya kaɗe kunne da ya cewa gwamnati ta tsorota shugaban kasa da kanshi ma ya ce yana so ya zona da wanda suke zanga-zanga. Adalla yanzu bari mu ji daga bakin masana tsaro da abin da suke cewa akan wannan zanga-zangar. Sunana Hamza Al-Mustafa. Wal na farko shine cewa abin kunya ne an bari har wannan zanga-zanga ta faru. Sun ba da lokaci cewa nan da wata guda za su fito. Dalilan zanga-zangan sun faɗa. To kamata ya a ce wanda suke gwamnati da wanda suke tallafawa shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa na na kowace jiha jami'an tsaro na najeriya dukkan su ya kamata su ce to menene najeriya take ciki akan yi haka a sani ko da babu tarzoma kuma ko da babu wani abu na damuwa wannan dole ne kamar wata ɗaya biyu wata uku akan yi haka a san yaya ƙasar nan take ciki akwai abin da ake bi yanda ake manajin tsaro na ƙasa to wannan ya kamata a ce duk an yi shi dalla-dalla to ba a yi ba to abin da nake son faɗa anan nan cewa dalilan da ya sa aka yi wannan zanga-zanga suna da dama so fatan mu a shine Tun da har haka ta riga ta faru har an rasa rayuka abin takaici har kuma mutane sun rasa abubuwan kantinansu dukiyoyinsu gidajensu an jiyo mutane da yawa rauni suna asibiti wannan abin kunya ne da bai faru ba. To manjo me zaka ce wa shugabannin Najeriya ciki da na tsaro? Wato shugabanci kamata ya a ce dukkan damuwa ta 'yan ƙasa nauyi ne akan shugaba daidai da rantsuwar da ya ɗauka ko shugabanni gaba ɗaya ba za a ce yanzu wannan abin da ya faru damuwa ce kaɗai ta shi shugaban ƙasa ba amma tun da abu ya riga ya zama haka so na fara da jami'an tsaro ku duba littafin da kuke da shi da kuke amfani da shi na tsaron najeriya da kuma tabbatar da yancin kowane dan adam kada ku wuce nan kada kuma ku wuce gona da iri kada ku muzanta kowa duk wanda kuka gani ko koman gurbatarsa akan titi dan ku ne dan kasan ku ne yana tare da ku zan ba da misali da kaina akwai lokacin da alif ɗari tara da casa'in da uku rikici yake najeriya da karfin gaske a dukkan shugabannin tsaro na najeriya suna so su bar lagos su zo abuja su tada shugaban kasa don a yi maganar yadda za a magance fitinun da suka tashi a wannan lokacin na zaɓe mu muka raka su shugabannin dukkan sojojin najeriya da ministan tsaro shugaban sojan kasa sama da na ruwa da shugaban yan sanda amma mu je airport ya gagara daga ikeji aka fara jifa mu waɗansu mu duk da fashashen kai ni daban daga hannuna amma da fashashen kai don jini yana zuba a kaina ba ni da yancin harbin wani aikin mu shine ka dakatar da wannan dan kasa yana nuna fushin sa ne to haka ake yi shine koyarwa shine ilimin neman shine sanarwa hakuri da juriya da sanin cewa wayannan da aka kake gani duk da bindiga a hannunka ka da yancin harbin su yanka ne su kuma shugabanni su san cewa gurbatar da kasar ta yi da tsawon lokaci shi ya kamata su tsaya su duba su san cewa akwai zafi a ƙasa. gode da ƙarshe me zaka ce wa matasan arewa a daidai wannan lokaci. su matasa na 'yan arewa gaba ɗaya da wannan abin ya fi damuwa su san cewa lalle lalle ya kamata su yi tunani akwai wanda suke kan mulki akwai kuma yanda ake a ƙungiyance su yi magana kuma ta yi karfi ta yi nauyi kuma ina so su san cewa duk ta'adan da suka yi na rusar da kasar su kasar su ce wanda watakila suke mulkin ma watakila wata su ce a tun da kun rusa na ai mu ba daga nan muke ba ku ci gaba da rusa kanku da wulakanta kanku ku ne bayi saboda haka ya kamata a dawo a yi tunani a dawo da hankali jika a bar dukkan wata fitina da za ta gurbata wuri in zanga-zanga ne akwai yadda doka ta ce ku fito fili ku yi shi cikin lumana sakonnin abin da ke damuwar ku ku fito da shi fili amma fitina na rushe-rushe wannan baya cikin tarbiyya tarbiyyar baya cikin al'adar baya cikin abin da muka koya ta kowane hali. Rahotannin bincike sun yi da cewa dandalin sada zumunta ya kasance wani makami da matasan Najeriya da mata kwarorinsu a wasu kasashen duniya ke amfani da shi wajen sanya shugabanni tashi tsaye kan kafafunsu kuma dole ne a rika jan matasan a jiki don sanin bukatunsu a samu a gujewa abin da kaje ya dawo. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta sanar da cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kwalara ya kai mutum ɗari da uku, yayin da ake zargin mutum dubu uku da ɗari shida da ashirin da uku sun kamu da cutar a jihohi talatin da hudu da babban birnin tarayya Abuja. Gurbacewar muhalli na daga cikin manyan dalilan da ke haddasa kwayar cutar kwalara a cikin al'umma. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana akan yadda gurbacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa da kuma irin ayyukan da ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke yi da magance hakan duk a hirar da abokiyar aiki na Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Yanzu ana halin fargaba a wannan ƙasa domin an ce jihohi wajen 32 ne ke fama da annobar cutar kwalara. Wani mataki kuke ɗauka kan wannan? An kika duba tarihi a ƙasar London an taɓa samun wannan cuta ta kwalara kuma wannan cutar ta faru ne a london saboda yanayin hanyar ruwan sha da ya haɗu da hanyar yadda bayan gida yake wucewa sai ya kasance mutane suna shan ruwa wanda yake ya gurbata da ainihin bayan gidansu shi yasa ya kawo wannan kwalara din abin da yake faruwa kuma du a najeriya din ma shi ne shi muhalli duk abin da ka bashi in ya tashi shi yake sake dawo maka da shi lokacin rani muka sharar mu muka tashi za mu zubar da ita a duk yadda muka ga dama muka tashi yin bayan gida duk yadda muka samu sai mu je mi bayan gida shi yasa ita wannan cutar kwalara januwari ta fara lokacin da ruwan farko ya sauka yana sauka duk wayannan abubuwa da muka yi sai ya ɗiba sai zuba shi a cikin rafi da kuma magudanar ruwanmu mutanen mu na karkara sun dogara da wani ruwan sha ne wajen da za su sha su dafa abinci su wanki su komai to daga nan yake farawa yawanci guraren da suka suka zama endemic abinda muke cewa endemic kullum sai an samu wannan kwalara din za ka ga guri ne da uh, communities ne wanda dama suka yi dependent da wannan aikin ku ne dama tabbatar da an tantance ruwa da mutane za su sha to me ya faru me ya faru a Lagos in ka duba topography abinda muke cewa yanayin ƙasa na Lagos ana ce wata lock ne to in ruwa ya yawa abin da yake faruwa shine yakan yi rezin wani abu da muke ce masa wata tebur ruwan da yake ƙasa yakan tafo sama sai a samu abin da muke kira underground water infiltration sai a samu relationship tsakanin yadda muke yin bayan gida da yadda sos na ruwanmu yake a duba garance wanda shine abin da muka ta yi a lagos an muka je mu gida muka ga cewa yin eh, gidan akwai an samu kwalara cases mutum daya mutum biyu abin da muke sai mu tambaya ina maguda ina ne yadda kuke yin yadda kuke yin bayan haya an suka gaya mana sai mu samu neighborhood kamar gidaje guda biyar da suka yi surrounding sai mu samu kananzir kowanne muka je sai mu sa kwalba ɗaya washe gari muka zo za mu yi ruwan mu a gwada an mun ji warin kanazir to mun san daga can ya taho in ba mu ji warin ba daga nan so har sai mun yi gaba daya dama dokar mu abin da ta ce ba ka gina ah, yadda za ka yi bayan gida da yadda za ka samu ruwa kusa-kusa at least ana so a samu mita ɗari radius tsakaninsu tsakaninsu so wannan yana ɗaya daga cikin factor da ya kawo a abunan outbreak na lagos shine an samu raising na water table aka samu contamination na, na water na, na water sources so abinda muke a lagos shine yana faruwa minista mu na environment na muhalli karamin minista to abin da ya fara sawa mi shine sai ce to mu tafi lagos mu je mu ɗauko samfur na ruwa da na abinci saboda wannan dama ruwa da abinci su ne suke transmitting cholera. batun gaskiya da muka zo muka duba wayannan samfur sun guda 200 da muka karbo kashi 80 daga ciki a positive sun kasance akwai wannan cutar kwalara din a ciki to me muka yi a matsayinmu tare da ma'aikatanmu da suke karamar hukuma a lagos da wanda suke jiha da kuma mu federal sai muka putin akwai abin da muke cewa five dimensional approach toward cholera control measures so na farko shine mun yi confirming daga abinci daga ruwa second abin da muka yi ministan mu ranar da aka yi world environmental sanitation day sai ya launching intervention a lagos state ministry of environment tare da mu da experts mu sai muka yi deploying simple chlorination measures sai muka yi provide adding chlorine and the ppp sai muka tafi muka yi massive chlorination na water sources wato ita cutar kwalara ba ta da karfi to shi yasa Eh, akwai abin da muke cewa chlorine shi wannan sinadarin chlorine shi suke amfani da shi a water board ma in aka gama conventional water treatment ya je daga nan ya je nan ya je na last abin da ake yi shine sai a sa masa chlorine to duk zai kashe cututtun da suke ciki kafin distribution to abin da muke yi mu sai mu tafi tunda mu ma'aikatan duba gari ne abin da aka koya mana shine in yanzu kana da rijiya sai rijiyar ka ya kasance is contaminated dubi kwalara to abin da za mu je mi shine bayan mun yi takin sample sai mu je mu chlorination ya za mu yi wannan chlorination din sai mun je mun tabbatar da menene volume na ruwan da yake ciki yawan ruwan sai kuma mu calculation mu ga nawa ne chlorine din da za a yi amfani da shi da zai iya kashewa sannan isa gradual process abinda muke yi local tukunya shi muke samu sai a saka sami yashi sai a sa kulorin din a ciki sai a samu abin da ake amfani a tatar kwakko sai a zuba sai a daure sai a sami igiya sai a mixin chlorine din da yashin sai min saka shi deep inside ijiya sai a rufe ta 48 hours bayan awa 48 in kika zo kika ebi ruwan zaki ga is free to sai mi declaring wannan well din certified for human consumption so sannan an muka lura kuma rijiyar lining dinta shine yake ka wannan underground infiltration din sai mi advising masu gidan siri enforcement so da ba za a samu wannan underground infiltration din ba so yana daya daga cikin abubuwan da ma'aikatan har yanzu abin da suke ta yi kenan a lagos so na farko kenan sannan na biyu aikinmu ne na duba gari in aka samu outbreak na kwalara abin da ake fara yi shine sai a yi isolation camp ba a hada masu cutar kwalara da masu majinyata akan buɗe musu wajen su ne daban shi wannan wajen aka dalilin da ya sa is highly infectious shi mai kwalara yakan yi gudawa ne gudawar kwalara zaka ga kamar an dafa shinkafa ta dafu ta yi ruwa ta zama gwate to haka zaki gani yanayin gudawa kuma mai kwalara bai ma san yanayin gudawar ba sannan yanayin amai yanayin amai ne mai ƙarfi abin da muke ce masa considerable sound and volume so abin da ya zama mahimmanci a wannan camp din abin da su ma'aikatan jinya suke yi shine su tabbatar cewa sun yi replacing ya ruwan da yake zubarwa to shi yasa mu aikinmu a nan shine sai muke ba da bokitai na karban kashi graduated zaki ga 1 mil 2 mil depending on saboda mai majoring sai mai assigning officers mu kuma duk lokacin da ya bayan gida ko ya kashi sai a disinfecting saboda an ba aka bar shi haka kuda zai zo ya fece once kuda ya fece kuma zai je ya sake abinan abinda kuma du muke yi shine saboda mu kare mara lafiyar da kuma ma'aikatan jinyar saboda su kansu ma'aikatan jinyar a part of the environment mu za mu protecting din su ya muke mu protectin din su shine sai mu putin abin da muke cewa disinfection station a camp din kafin ka shiga camp din to an kai ma'aikacin jinya ne in ka zo kafin ka shiga sai ka wanke hannu wannan hannun ruwan da kulorin da komai sannan mu feshe ka sai ka kana shiga sai ka sa kayan aikin ka sai ka tafi wajen majinyaci al'adar mu ne kuma duk yadda aka yi mara lafiya ya zama bai da lafiya dan uwanka ne zaki ga mutanen mu suna so su zo su duba ka tunda al'adar mu ne dole ne aikin mu ne mu tabbatar mun yi protecting din su while su zo su duba ka ba su kai maka cuta ba kuma ba su fita da cutar ba to shi yasa kana zuwa sai mu wanke ka mu feshe ka kafin ka shiga in ka fito mu wanke ka mu feshe ka kafin ka wuce to wannan duka muna kiran wayannan majors ne da muke na putin control na shi kwalara masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni hawa umar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Muta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.